أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة ياسين مكية وآية اثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذرهم يؤمن من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسناه فيه بإمام مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan safiya ta laraba biyu ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma ya daidai da sha hudu ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin kulafa rashidin wanda yake kan titin afalla a yankin agege a cikin iko cibiyar gudanar da mulki ta najeriya a da kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar a yau insha Allah za mu fara gabatar da tafsiri na iyaye mata masu albarka wannan masallaci kamar yadda aka saba na wannan shekara mai albarka kuma kamar yadda aka sani shekarar da ta shuɗe wanda ya gabace mu wajen gabatar da wannan tafsiri shine dan uwa mala abubakar abdulsalam wanda aka fi sani da baban gwale wanda kuma insha Allah za mu dora ne daga inda ya tsaya da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu fara wannan tafsiri da sa'a kuma Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai kuma ya bamu ikon yin aiki a karkashin jagorancin uwar kungiyar mu ta kasa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna reshen jihar Lagos kuma yankin Agege zamu gudanar da wannan tafsiri da fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da kowa da alkhairi kamar yadda mala abubakar ya sanar da ni a shekarar da ta gabata kun tike da ƙarshen suratu fatir shine tafsirin ƙarshe da ya gabatar a wannan waje dangane da iyaye mata da aka kenan yau insha Allah kamar yadda aka ji alarma ya buɗe mana za mu fara ne daga farkon suratu yasin suratu yasin ita ce sura ta shida idan mutum ya ɗauko lissafi na surorin alkur'ani mai girma daga sama tun daga kan suratul fatiha ita ce ɗaya bakar ali imran nisa'i har ka gangaro za ka zo yasin ka tarar ita ce sura ta talatin da shida. kuma ƙur'ani daman yana da surori da goma 114 ne da aka yasin ɗaya ne daga cikin waɗannan surori na alƙur'ani mai girma kamar yadda malam ya faɗa mana duk a cikin baƙin da ya ja mun ji cewa suratu yasin makiya ce idan aka ce makiya ana nufin mafi yawancin ayoyinta sun sauka ne a makka duk da akwai wasu ɗaiɗaikun ayoyi da malamai suka ce su wannan sun sauka ne a madina na san cewa kun sani akan kasa surorin alkur'ani gida biyu a ce makkiya da madaniya wacce ta sauka a makka da wacce ta sauka a madina abinda ake nufi da wannan wacce ta sauka kafin annabi ya hijira ya bar makka ya koma madina to wannan sunanta makkiya ko da kuwa ba a cikin makka aka saukar da ita ba amma dai kafin hijira to sunanta makkiya wacce kuma aka saukar da ita bayan annabi ya bar makka ya koma madina ta wannan sunanta madaniya kuma ko da a ce ba a cikin garin madina aka saukar da ita ba domin ta yi lokacin manzala ya dan fita ya je wani ƙauye ko ya dan yi wani balaguro sai aka saukar amma dai a ƙarshe in ya tashi dawowa zai dawo madina ne inda iyalansa suke to da ka sura ta zamo madaniya malaman ulumul qur'an sun kasa surorin alqur'ani zuwa wannan kaso guda biyu ne domin a samu sauƙin fahimtar su da kuma sauƙin fahimtar saƙon da suke ɗauke da shi domin kowace daga cin wannan kaso akwai irin abin da ta bambanta da shi ga 'yar uwarta na daga cikin abin da ake gane surori 'yan Maska da shi shine su fara da huruful muqatta'a huruful muqatta'a sune kuraman baƙi. duk wata sura da aka buɗe ta da babbaƙo in aka ce babbaƙu kamar alifun ya'un a alifin ba'un har zuwa ya'un na larabci ko a kawo ɗaya ko biyu ko uku cikewa zuwa shida to waɗannan su ake kira da alhuruful muqatta'a wanda bahaushe ke ce da su kuraman baki me yasa aka ce da su kuraman baƙi!" saboda babu wani takamaimai na fassarar su wanda aka samu daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mafi yawancin malamai sukan ce Allah kadai ya bar wa kansa sani to da haka dukkanin surar da kika ga an buɗe ta da irin wannan kamar irin su alif lamim in ka cire bakara wanda ita bakara madaniya ce amma kuma ta fara da haka an gane ko to da haka duk sauran za ka samu cewa sun sauka ne da Ali Imran ita ma wacce ta fara da Alif lamim duk sauran za ka samu sun sauka ne a Madina a Makka a Makka ma'ana kafin hijira to wannan shine abinda malamai suka faɗa kuma suka furin jayarwa tare da cewa kamar yadda na faɗa kowace da irin abin da ake gane ta da shi kamar yadda surori kuma 'yan madina za ka ga ayoyinsu sun fi tsawo surori 'yan maka ayoyinsu gajajjeru ne surori 'yan madina za ka ji ya ayyuhan lazina amanu duk surar da kika ji ya ayyuhan lazina amanu to 'yar madina ce domin imani sai da ya zo madina ko sai da aka zo madina sannan ya tabbata amma su ma ɗin akan togace waɗansu daga ciki ɗan ɗaiɗai ko waɗanda ba su da yawa kamar yadda duk inda kuma ka ji ya ayyuhan nasu wannan sura ce yar makka shi ma in ka cire banda suratul baqara wanda suratul baqara a cikinta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum amma kuma ita sura ce madaniya to wannan dai da ire-iren su idan mutum ya maida hankali ya fahimce shi da kyau to zai gano wani lago ko wani sirri na yadda ake fahimta alkur'ani da inda ya dosa da yawan maganganun da ake yi a madina za ku ji ba irin su ake a makka ba maganganun makka sun fi zafi saboda mutanen makka sun fi taurin kai a makka ne za ka ji ana ya ayyuhan lazina kafaru a makka ne za ka ji ana ya ayyuhan nasu amma a madina ya ayyuhan lazina amanu duk da cewa a madina kuma akwai munafukai duk inda ka ji munafiquna munafiquna shi kuma mafi yawanci a madina ne dai fatan mu Allah subhanahu wataala ya bamu ikon fahimtar wannan sura da zamu karanta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa kamar yadda malam ya gaya mana a cikin baki da ya ja ayoyinta isnani wa samanun tamanin ne da biyu mala ya ce wa maudu har ra'isi da take karantarwa idan kuka ji na ce malam ya ce ina nufin malam abubakar mahamud gumi allah ya ji kansa da rahama domin za mu bi littafinsa na raddul azhan ila ma'anil qur'an da haka male ya ce wa maudu'u har ra'isi abinda suratu yasin take karantarwa isbatul risala tabbatar da batun manzanci lallai Allah ya aiko manzanni duk da cewa waɗansu ba su yadda ba domin Allah subhanahu wata'ala ya fi ƙarfin ya magana da bayi kai tsaye sai kan turo musu 'yan adam 'yan uwansu mafifitan su ta fuskar hankali da tunani da kintsi da natsuwa don su fahimtar da su saƙon Allah da manufar Allah subhanahu wata'ala to da haka wannan sura za ta yi bayani akan manzanci gaskiya ne Allah ya turo wasu daga cikin mutane a matsayin manzanni don su isar da sakonsa ga sauran war risala da war rusul da kuma bayanin wasu daga cikin manzanni da ita wannan sura din ta kunsa wa uslubid da'awa kuma bayani na salon yadda ya kamata a yada da'awa duk ita sura ta karantar ya za a yi idan ka ga wani yana ba daidai ba kai masa wa'azi shin yadda ake wa aboki na kusa wa'azi haka ake wa uba wa'azi haka ake wa wa wa'azi haka ake wa kani wa'azi haka ake wa na kusa ko na nesa wa'azi duk suratu yasin ta kunshi wannan domin wa'azi ko da ɗaya ne amma hanyar isar da shi tana bambanta yadda za ka yi wa mahaifinka wa'azi ba daidai ba ne da yadda za ka yi wa ɗanka yadda za ka yi wa yayanka ba daidai ba ne yadda za ka yi wa ƙaninka yadda za ka yi wa abokinka ba daidai ba ne yadda za ka yi wa wanda yake ba abokinka ba sakinka yadda za ka yi wa talaka ɗan uwanka ba daidai ba ne da yadda za ka yi wa mai mulki wa'azi to duk manzanni sun koyar da wannan domin da haka ne za a samu biyan bukata kuma za a samu amsawar mutane domin wani ko da gaskiya ce ya yadda gaskiya ce amma hanyar da ka zo masa da ita ba zai taɓa karɓar ta ba ba zai taɓa fahimtar ta ba misali shine kamar magani za ka samu ga magani guda da likitoci suka yi don cuta iri kaza amma duk wani mai rashin lafiya da irin salon da za a ce ya sha maganin wani a ce ya sha sau biyu wani a ce ya sha sau uku wani in cutar tana farko farko ga yadda zai sha in ta dan ja baya ga yadda zai sha wani ya cika cokali ya sha wani a ce rabin cokali teaspoon ina fata an gane to haka shi ma qur'ani domin qur'ani magani ne dan ya warkar da dukkanin al'umma daga dukkanin cututtukan da suke damun su na duniya da kuma na jiki to da haka wannan yana daga cikin abin da surar za ta karantar ko yadda salo na kiran mutane ilallahi ta'ala zuwa ga Allah to sai malai ce fi qira'atiha a cikin karanta ta ridallahi ana samun yaddar Allah ma'ana ita suratu yasin na daga cikin surori masu albarka da ake son mutum yake yawan karantawa yawan karanta ta yana sa mutum ya samu yaddar Allah ba ta akai sauran ba a samun yaddar Allah ba to amma kamar yadda duk wanda ya san alqur'ani ya sani ya san cewa akwai tafadul baina suwar at-tafadul bayna al-ayat fifiko tsakanin wasu surorin akan wasu surorin fifiko tsakanin wasu ayoyin akan wasu ayoyin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace sura fi kowace sura falala a Qur'ani sai ce suratul Fatiha ita ce surar da Allah subhanahu wataala yake banci annabi da ita ya bashi bai ba wani annabi wata sura irin ta ba kamar yadda Allah ya ce walaqad atainaka walaqad atainaka sab'an min al-masani wal-qur'an al-azim Allah ya ce walaƙad haƙiƙa ka mun baka saba'an min almasani mai ayoyi guda bakwai cikin almasani me yake nufi da almasani malamai suka ce surorin da aka fi yawan karanta su a wani kauli domin duk cikin surorin alkur'ani ba surar da take shan karatu kamar me fatiha dan ko mutum baya karatun Ƙur'ani, aƙalla in dai musulmi ne yana sallah biyar a wuni to sai ya karanta fatiha kullun sau goma sha bakwai kullun sau goma sha bakwai to kuma bayan fatiha akwai waɗansu surorin musamman surorin da ake yawan zikiri da su kamar qul huwallahu falaq da nasi duk bayan sallah ana karanta su ana wuridin kwanciyar bacci da su ana wuridin eh, eh, eh, bayan salloli da su da haka shi yasa Allah ce mun baka me su ayoyi bakwai cikin almasani waɗanda ake yawan karantawa wal qur'an al azim kuma mun baka qur'ani mai girma ita sab'ul masani tana cikin qur'ani amma me yasa aka ware ta kafin a faɗi ƙur'ani dan a nuna falalarta domin ƙa'ida ta larabci tana cewa zikrul khasi ba'da al'am yadullu ala afdaliyati al An batan keɓantacce bayan gamewa to yana nuna wata daraja da falala da shi keɓantaccen yake da ita ta musamman da haka fatiha tana da falala ta musamman cikin surorin alkur'ani to haka nan za ka samu cikin ayoyi an tambayi manzo Allah wata aya ta fi kowace a cikin ayoyin qur'ani sai manzo Allah ya ce ayatul kursi aya mai kalmomi jumloli guda goma kuma tun daga jumlar farko har jumlar ƙarshe duka magana take akan Allah ba wata magana koma bayan ta bayani akan zatin Allah da sifofinsa da buwayarsa da ɗaukakarsa a cikin ayatul kursiyo ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah ramma karanta mana ita Allahu la ilaha illa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون

al-mufida ana nufin cikakken zance mai ma'ana an gane ko full sentence kamar yadda turawa suke cewa na farko ubangiji madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illa huwa kaga wannan jumla ce ta cika ma'anarta Lallai Allah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi ko haka ka ja baki ka tsaya sako ya isa sannan sai aka ƙara ta biyu sai aka ce alhayyul qayyum rayayye dawwamanni alhayyu rayayye ake nufi alqayyum wanda rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe dukkanin wani abu yana dogaro da shi shi kuma baya dogaro da kowa amma duk wani mai rai alhayyu ne sai dai ba alqayyum bane rayuwar ba tabbatacciya ce. da babu ita aka zo aka same ta kuma watan wata rana za a rasa ta kaga wannan ma jumla ce cikakkiya mai ma'ana mai cin gashin kanta ba ta da alaka da ta baya ta fuskar ma'ana ba ta da alaka da ta gaba ta fuskar ma'ana ko baka faɗi ta baya ka faɗi ta iya ita kadai ta ba da ma'ana ko baka ƙara ba daga kanta ka tsaya a kanta ita kadai baka ci gaba ba ta ba da ma'ana shine ma'anar alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gyangyaɗi baya kama Allah ballanta na yi bacci kaga wannan ma jumla ce cikakkiya mai ma'ana ko ka guntile ta daga baya ko baka ɗora ba daga gaba ina fata an gane dukkan wani ɗan adam a duniya yakan gaji kuma yakan yi bacci in ma da zai kasa bacci to hankalinsa ya tashi sai ya je ya ga likita ba lafiya amma shi Allah ba zai yiwu ba a ce ya bacci bacci mustahili ne a cikin haƙƙin Allah domin idan Allah maɗaukacin sarki ya yi bacci to wa zai rike sama wa zai rike ƙasa wa zai gudanar da rayuwa wa zai gudanar da duniya an ce wata rana annabi Musa alaihi salam ya tambayi ubangiji subhanahu wata'ala ya Allah me yasa kai baka bacci sai Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa assignment dan ya nuna masa rashin yiwuwar bacci ga zatin Allah ba zai yi ba sai Allah yake da annabi Musa je ka kai kai ka ki bacci ka hana idan ka bacci tsawon kwana uku annabi musa ya je kwana uku da ya bacci ba bacci ya gama kama shi ta yadda ko tsayawa ya yi gyangyaɗi ɗibansa yake yi to sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi to samu ƙwarya ka zuba mata ruwa ka ɗora ta a kanka ya samu ƙwarya ya zuba mata ruwa ya ɗora a kai sai allah ya shi na ɗan wani lokaci kawai sai musa gyangyaɗi ya kama shi sai ƙwarya ta suɓuce ta faɗi sai ta fashe domin ita daman ƙwarya ko ma ba bacci kake ba rikonta sai kayi da gaske musamman in akwai abu mai ruwa a cikinta to sai da wannan kwarya ta faɗi fus ta fashe sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Musa to ga amsa tambayar ka yanzu idan nayi bacci wa zai rike sama in nayi bacci wa zai rike muku ƙasa in nayi bacci wa zai kula da rayuwarku inna Allah yumsiku as-samawati wal arda inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula hmm. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه م. إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ce inna Allah lallai Allah yumsiku samawati wal arda shike rike da sammai da ƙasa an ta zula dan kada su gushe Don kada su girgiza don kada su faɗi wala in zalata in kwada za su gushe ɗin, su girgiza su zame inan saka huma min ahadin min ba'dihi ba wanda ita ya rike su in ba shi ba subhanahu wata'ala a wata ayar yace wa yumsiku samaa Allah shi ke rike da sama an taqa ala al-ard shi yasa bata fado wa kasa ba kalmar an taqa bi ma'ana Allah taqa akwai lamun wacce aka shafe ta wanda bisa ga ka'idar larabci ana yin haka ya'idukumullahu an ta'udu ai Allah ta'udu yubayyinu Allahu lakum an tadillu ai Allah tadillu da haka lamun din an saba shafe ta da haka ubangiji madaukakin sarki yace an taqa alal ardi ai Allah taqa alal ardi dan kada ta fado akan kasa inna Allaha bin nasi rahim lalle Allah game da mutane mai rangwame ne sannan kuma mai jin kai ne subhanahu wataala to kaga la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jumla ce mustaqilla jumla ce mai cin gashin kanta ita ce jumla ta biyu cikin jumloli guda goma na ayatul kursi ta kai sai ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi jumla ta hudu kenan babu wani wanda ya isa ya ceto a ranar alkiyama gaban zatin ubangiji sai in Allah din yi masa izini la na shafa'ata illa لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وكم من ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله سبحانه وتعالى يتي لا shafa'a, bayi ba su da ikon yin ceto illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai dai fa bayan in Allah yayi izini ga wanda ya so yayi ceton kuma ga wanda ya yadda a ceta da haka a ranar lahira yadda ceto zai kasance shine Allah zai zaɓi wasu daga cikin bayi ya ce wane da wane ku je ku yi ceto sannan in ya ce su je su ceton ba wai barin su zai su ceto wanda suka ga dama ba a'a kuma zai ce ku ceto da wane da wane da wane zai iya yiwa kai da zaka yi ceto wanda ma zaka ceton baka san shi ba ba ku taɓa rayuwa da shi ba ba ku yi zamani da shi ba domin shi ceto na Allah tsari ne da shi ka'ida ce da shi ba baragada ba ce ba wai abu ne da ka ba to haka nan Allah madaukin sarki a wata ayar cikin suratul najm yace wa kam min malakin da yawa mala'ikan da la tuguni shafa'atuhum cetan sa ba zai amfana da komai ba ma'ana ba zai iya ba ba zai ba illa min ba'di ayyi amana Allah sai bayan izinin Allah liman yasha'u ga wanda yaso wa yarda kuma ya yarda to wannan shi yake da tafaso mana da ba'anar man zallazi yashfa'u indahu illa bi ay la ahada yashfa'u indahu illa bi izini. to kaga wannan ita ce jumla ta hudu kuma ita ma cin gashin kanta take lahu ma fi samawati wa ma fil ard kaga wannan ita ce jumla ta biyar ita ma cin gashin kanta take duk abin da ke sama na Allah ne duk abin da ke kasa na Allah ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda dukkan ke cikin sama da dukkan wanda yake cikin kasa lillahi na Allah ne wannan jumla ta biyar kenan to sannan kuma ita ma jumla ce mustaqilla jumla ce mai cin gashin kanta Mhm. wala hito da shay'in min ilmihi illa bima sha ba wani wanda ya isa ya san wani abu na ilimin Allah sai in Allah ya ga dama mana duk abin da kaga ka sani game da Allah to ganin damar sa ne shi ya sanar da kai in ba da izininsa ba ba za ka iya sani ba ya alamu ma baina aidihim ita ce jumla ta shida mun tsallake ta mana Allah ya san abin da ke gaba da bayi da kuma abin da ke bayan su bayan dukkanin sama da ƙasa mallakarsa ce kuma ya san me ke gudana a cikinta kai bawa da kake cikin duniya mallakar Allah ne halittar Allah ne kuma duk abin da ke tattare da kai Allah ya sani ya san abin da kai jiya da shekaran jiya kuma ya san abin da kake yau kuma ya san abin da za ka yi gobe ya san abu in ka fito ka faɗa ya sani ma in baka fito ka faɗa ba wa in jihar bil qawli fa innahu wa in وإن تخفوا تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ألا يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير duk waɗannan ayoyin suna nuna Allah yana sane da halittarsa yo inda a ce Allah bai san da ke ba to ta ya za ki kirayo abincin da kika ci wane ne ya niƙa miki shi a ciki wane ne ya tace miki mai ruwa-ruwa ya fita ta wajen bawali wane ne ya tace maka mai guda-guda ya fita ta wajen bayan gida duk wannan aikin Allah ne ba wata na'ura da take wa dan adam wannan face na'urar kumfa ya kunu da Allah ya aje a jikin kowa ka wa yake sa masa giris din da yake juyawa kullum babu gajiya ka wa yake shigar maka da zance ka ji kuma ya maka fassara ka san ma'anar zancen domin zan ku gane bambanci tsakanin dabba da mutum dabba tana jin sauti mutum yana jin sauti to amma bambancin jin biyun shine ita dabba ba ta fahimtar saƙon da sautin yake kunshe da shi yanzu da za ka zo ka ce akuya kya kawai ta san kayi ƙara ta san kayi ƙara ila yau da gobe ce ta nuna mata cewa wannan ɗin tana nufin tabar waje kora ce gare ta to amma yanzu da za ka zo ka faɗa da sauti ƙasa ƙasa ke akuya zo sai dai kawai ta kalle ka amma ta san me ka faɗa ba ba ta san me ka faɗa ba amma ɗan adam in ka yi magana da ƙara ko da magana ba ta faɗa ba ce ya san ɗaga murya kai amma saƙon ba faɗa yake kunshe da shi ba in ka faɗi da murya ƙasa ƙasa ko da zagi kai kaga dai gashi cikin ruwan sanyi amma ma'anar mummuna ce shi ɗan adam zai iya tantancewa saboda Allah ya sanya masa a cikin ƙwaƙwalwarsa, na'urar da za ta rinƙa masa tafinta ta rinƙa masa fassara ta rinƙa bambance masa maganganun kyawawa da maganganu munana to da dai Allah yana sane da bawa Abin da ke daɗin tabbatar da shaidar haka shine kulawa da bawan da ake yi ubangiji subhanahu wata'ala shi yake ba mu cikakkiyar kulawa shi yake ba mu cikakkiyar tsaro shi yake haɓaka jikinmu an haife mu muna yara ko tsayuwa da kafafuwanmu ba ma yi ba mu san lokacin da muka fara girma ba domin duk wanda ya girma da za ka tambaye shi yaushe hannunka ya ƙaru? yaushe wuyanka ya tsawo yaushe ƙafarka ta yi ƙwari? in mu maza ne yaushe gashi ya fito maka a haɓaka duk baka isa ka bada labari ba waye gari kai kawai ka ka ganshi? shi hakanan haka nan in mace ce yaushe kika zama kaza yaushe kaza ya bayyana a jikinki yaushe kaza yaushe kaza wannan di yana nuna akwai mai kula da mu akwai mai lura da mu shine Allah subhanahu wataala da haka shine ma'anar ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum haka nan cikin dukkan kai kawan mu idan ka tsuriya magana a zuciyarka ka kudirce za kai abu amma baka yi shi ba ba wanda ya san shi sai Allah ko mala'ikun da suke rubuta ayyukan bayi idan bawa bai fito da aiki fili ko magana fili yayi ta ba su ma santa ba domin sanin sirrin zuciya wannan na Allah ne shi yasa yace qulin tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Ka kace da su ko ku bayyanar da abin da ke cikin zukatanku ko ku goye Allah dai ya sani wa in tajhar bil kauli fa innahu alamu sirra wa akhfa ko ka bayyanar da zance ko kar ka bayyanar shi Allah ya san abin da yake na sirri ya san abin da ya fi sirrin ma boyuwa me yafi sirri boyuwa shine zancen zuci domin zancen ya fi sirri dan sirri shine yi magana kai da wani daga kai sai shi wannan sirri ne amma baka gaya wa kowa ba daga kai sai zuciyarka ta wannan ya fi sirri boyuwa dan wannan in ba kai ba to sai Allah da yayi ka yake kula da zuciyarka kadai shi ya sani shi yasa yake wal qad khalaqana al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu lalle mu muka halicin mutum kuma mu kadai muka san zancen zuciyarsa abinda zuciyarsa take saka masa abinda yake riya zai yi kafin ya zo ya aiwatar din wannan shine ma'anar ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum jumla ta shida kenan sai Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wanda ya isa ya san wani abu na ilimin Allah cikin bayin Allah sai in Allah din ya ga dama domin wa ma utitun ilmi illa kalila tana nan duk yadda kake ji da iliminka duk yadda duniya take ji da iliminta duk yadda muke ji da mun sani idan aka hada sanin mu da sanin Allah sanin mu a wajen sanin Allah bai taka kara ya karya ba wata rana annabi Musa da annabi Khidir sun yi tafiya a cikin teku Khidir yana da ilimin da Musa bai da shi suna cikin tafiya a cikin jirgin ruwa sai wani tsuntsu ya zo ya sauka a gefen jirgin ruwan sai ya sha ruwa a teku sai ya tashi kun ga dai ruwan teku a ce tsuntsu ya tsotsi ruwa a teku ya tashi wannan abin da ya tsotsa zai rage teku da wani abu teku ma ta san an yi Ya ba ta san an yi ba kamar allura ce ki soka ta a cikin ruwan teku ki ɗauko ai za ta ɗan ɗauko ɗan ruwa ɗigo ɗaya to wannan ɗigo ɗayan a ruwan teku ya rage wani abu to sai annabi khidir ya ce da annabi musa da ilimi na da iliminka in an hada a cikin ilimin allah bai fi daidai da a sanya allura a cikin teku a ɗauke ba da haka allah subhanahu wata'ala yana da ilimi iliminsa kuma yana da yawa kuma ba a sani daga iliminsa sai abin da ya ga damar a sani idan allah bai so ka san abu ba wallahi baka isa ka san shi ba shi yasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam hmm. wa kana fadlullahi alayka 'azima Allah yake da manzon sallallahu alaihi wasallama wa anzalallahu alaykal kitab Allah ya saukar maka da littafi wal hikma ya saukar maka da hikima hikima shine hadisai sunna ta manzo Allah wacce take bayanin Qur'ani alkitabu kuma shine Qur'ani wa 'allamaka Allah ya sanar da kai malam takun ta'lam abinda ba za ka iya sani ba in ba ta hanyar sa ba abinda da baka san shi ba in ba ta sanadiyar sa ba hmm. kenan wannan yana nuna dubburin kasan mutum duk isassa in ba Allah ne ya sanar da shi ilimi ba bai isa ya sani ba domin akwai wani mai daraja mai fifiko mai kaifin hankali da tunani da ya isa ya san abu ba tare da sanin Allah ba to da annabi ne dan fi kowa hankali fi kowa tunani fi kowa hangen nesa amma ko shi Allah ya ce na sanar da kai abin da ba zai yi ka san shi ba in ba ni ba ba zai yi ba ka san shi in ba ni na sanar da kai ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah a gare ka tana da yawa to wannan shine wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa fi kursiyuhu as-samawati wal ard jumla ta takwas shine Allah yace kursiyu kujeran mulki ta ubangiji wasi'a ta yalwaci as-samawati wal arda sama da ƙasa ma'ana girmanta yafi sama da ƙasa ubangiji yana da wata halitta sunanta kursiyu wanda a hausa muna fassara ta da kujeran mulki kada ki ji an ce kujera ki ɗauka allah yana zama allah baya zama amma wata halitta ce tasa ta isa da birin ƙafa yayi ke ya sa mata suna kursiyu amma Allah subhanahu wata'ala baya zama ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira domin duk inda kaji an ce an yi zama to an gaji duk inda kaji an ce an zauna to an buƙatu zuwa ga wani abu to shi kuma Allah mustahili ne cikin haƙƙinsa gajiya mustahili ne cikin haƙƙinsa buƙatuwa zuwa ga wani da haka Allah baya zama amma yana da halitta sunanta kursiyu kujeran mulki to sannan yana da wata halitta sunanta ita kuma al'arshu gadan mulki shi ma karka ji an ce gado ka ɗauka Allah yana kwanciya ubangiji baya kwanciya baya bukatuwa zuwa ga ya kwanta subhanahu ta'ala to Allah yana so ya nuna mana girman zatin sa ne to sai waɗansu halittu guda biyu wanda da su zai buga mana misali misalin da hankalin mu zai iya ɗauka an ce Allah yana da kursi kujeran mulki ita kuma kursi kujera daman a ta a halittarta bata kai gado girma ba duk inda kujera take gado ya bita an gane ko ko a wajen mu yan adam ga abu sunansa kujera ga abu sunansa gado wanne ya fi girma gado ya fi saboda gado ana kwanta a kansa kujera ko ko ka kwanta sai dai a matse ka yi kwatin. to Allah subhanahu wata'ala kujeran mulkinsa ba dan yana zama ba subhanahu wata'ala ta fi girman sama da ƙasa yanzu da za a gwada girman kursiyu da girman sama da ƙasa to kursiyu ya fi sama da ƙasa girma to wannan kuma ko ba a ce maka komai ba za ka gano al'arshi kuma kenan ya fi su duka ɗoriya ne a kansu tunda al'arshi gado ya fi kursiyu girma to shi kursiyin Allah ma kaɗai ya fi sama da ƙasa to wannan zai nuna maka girman Allah ta fuskar zafi, banda kuma girmansa ta fuskar iko domin in dai kujerar mulkin Allah ba dan yana zama ba ta fi sama da ƙasa gadon mulkin Allah ba dan yana kwanciya ba ya fi kujerar mulkin Allah girma to wannan yana nuna zatin Allah ba karamin abu bane subhanahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ɗauki duniyar kunnan baki ɗayanta, a mai da ita sama ta ɗaya, ɓacewa za ta yi saboda in waje ya girma ya girma aka ɗauki wanda bai kai shi girma ba aka sa sai ka nemi wancan karasa. rasa manzo Allah sallallahu ya ce haka sama ta daya da za a sa ta a sama ta biyu bacewa za ta yi sama ta biyu a sa sama ta uku bacewa za ta yi ma'ana halittar Allah tana sama tana girma tana sama tana ƙara girma to kuma manzo Allah ya ce da za a dauki duka saman bakwai wacce ta fi duk halittar da ke kasance girma a dora ta akan kursi kujeran mulkin Allah kamar ka dauki sisi ne ka sa a cikin faranti zaka gan shi dan waje kaɗan ya kwabar to shi kansa kursiyin kuma da zaka ka ɗauke shi ka ɗora shi akan al'arshi shi kuma kamar ka ɗauki sisi ne ka jefa a kurman daji in aka ce kurman daji dajin da ba a san ƙarshensa ba to kuma Allah subhanahu wata'ala yana saman al'arshi ya fi al'arshi sun matsawa alal arshi ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi da ka Allah subhanahu wata'ala ya ce wasu a kursiyu samawati wal ard kujeran mulkin Allah ta fi girman sama da ƙasa wannan ma jumla ce mai cin gashin kanta ita ce jumla ta takwas jumla ta tara sai Allah ya ce wala ya'uduhu ma duk girman kursiyu da girman duk abin da kursiyu ya fi na sama da kasai da sammai wala ya'uduhu ma ba sa gajiyar da Allah wajen kula da su sau da dama za ka samu ciyaman na lokal gamman saboda girman lokal gamman ɗinsa wani abu yana faruwa a wani waje ma bai sani ba kai ba ciyaman ba ka zo ka samu manyan attajirai wanda Allah ya ba su kuɗi masu yin irin manya-manyan gidajen nan wani bangaren na gidan ma bai sani ba kai ka dawo ma mace a iya ɗakinta in dai ɗakin babba ne wani wajen ya yi mata nisa hankalinta baya kaiwa wajen duk tsabtata wani wajen in ka kalla sai ka ga shi kwata-kwata bai san ma ana shara ba saboda faɗin wajen ya yi mata yawa iya inda idanta da hankalinta ya kai nan take iya kulawa nan take iya sharewa to shi ku Allah duk girma da faɗin masarautarsa da mallakarsa babu inda bai san da abin da yake faruwa a wajen ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wata'ala yana jin karar tafiyar tururuwa tururuwan ma ba wacce take tudun kasa ba wacce take karkashin kasa a cikin duhun kasa akan bakin dutse in ta daga kafa ta sauki Allah ya san ta daga ta sauki domin inda bai sani ba bata isa ta daga ba bata isa ta sauke ba don energy din da take amfani da shi wajen dagawa da saukewa shi yake bata ba yadda za a yi kuma a ce bai sani ba abin yana gudana subhanahu ta'ala. abinda wannan yake nuna mana ya uwa duk inda muke Allah yana sana da mu duk abin da muke Allah yana kallon mu wallahi ba dan yana sana da mu yana kallon mu ba ba mu isa ne ba dan da ikonsa muke jan numfashi da ikonsa muke fitarwa da ikonsa muke motsawa da ikonsa muke miƙewa da ikonsa muke zaunawa subhanahu ta'ala to haka nan dukkan sauran halittu ba wai sai dan adam ba ƙwaro sauro tsuntsu a sama kifi a ruwa jin motsinmu da ikon Allah muke yi da sanin Allah muke yi kuma yana sane da shi kuma yana rubutawa zai mana hisabi akan duk abin da muke aikatawa wannan shine ma'anar wala ya'uduhu hibzuhuma jumla ta tara kenan jumla ta kwanta goma wa huwa al-aliyyul azim shi Allah shine madaukaki mai girma duk waɗannan jumlolin in na yadda na karkasa mana su in kuka koma kuka bi su za ku ga guda goma ne kuma kowaccen su tana ba da sako ne nata na kashin kanta ba dole sai ka hada ta da ta baya ba ko sai ka jawo mata ta gaba ba kuma dukkanin su sakon da suke isarwa magana ne akan Allah shi kadai babu magana akan wani abu in ba Allah ba to wannan ayoyi ko kalmomi guda goma a cikin aya ɗaya wacce ake wa kirari da ayatul kursiyu manzo Allah ya ce ita tafi kowace aya a cikin Qur'ani kamar yadda fatiha ita tafi kowace sura a cikin qur'ani to da haka qur'ani ana fifita wani sashi akan wani sashi ta fuskar surorinsa ko ta fuskar ayoyinsa cewa wani sashi ya fi wani sashi ba yana nufin ka wulakanta wani sashi ba cewa wani sashi ya fi wani sashi ba ana nufin wanda aka fin shi ba maganan Allah bane duka magana Allah ne amma haka Allah ya ga dama domin ba za ka hada wannan ayatul kursi da muka faɗa da kuma faɗin izhab ila fir'auna innahu daga ba kaga idza hab ila fir'auna innahu daga ita ba magana Allah ce amma ita kuma tana magana ne akan wani kafiri ajera mara kunya mara mutunci wanda ya ja da Allah ba za ka hada ta da fashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ba ba za ka hada ta da ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ba za ka hada alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu bi zagi ne fir'auna yawa annabi Musa na cin mutunci amma Allah ne ya faɗa maganar Allah ce to kaga ba za ka haɗa ta da ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa ba tare da cewa ita ma maganar Allah ce to wannan shine sakon da malai yake so ya isar mana anan dangane da suratu yasin suratu yasin tana daga cikin surori masu falala ta fuskar karantawa kamar yadda manzo Allah ya yi ta nuna wasu surori ya ce sura kaza in ka karanta ana ba da lada kaza ko tana amfani aiki iri kaza misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qul huwallahu ta'dilu sulusal qur'an in mutum ya karanta qul huwallahu a dare daya a cikin sallar nafila za a bashi ladan ya karanta izu 20 na qur'ani ko da bai karanta izu 20 din ba abinda ake nuna wa falala qul huwallahu da kuma akalla kada ki bacci cikin dare ki zama kina da wurdi na sallah ko baki haddace komai ba sai qul huwallahu kadai in kin karanta ta akwai lada yafi ki kwanta ki bacci to haka nan kul ayyuhal kafir, manzo Allah ya ce ta'dilu rubu alquran ita kuma tana daidai da ɗaya bisa hudun qur'ani izu goma sha biyar kenan domin qur'ani izu sittin ne sittin karba ta hudu sha biyar biyar kenan kaga in karba ta uku ashirin ashirin kenan in ka karanta kul ya ayyuhal kafirun zaka samu Lada wanda ya karanta izu goma sha biyar in ka karanta kul huwallahu zaka samu Lada wanda ya karanta izu ashirin amma fa duk da daddare a sallar dare ba da rana ba to ita kuma suratu yasin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce tana ba da tsaro da kariya tana jawo wa mutum samun yaddar ubangiji in dai yana yawan muridinta to da nan ko a nan nake son in ja hankalin mutane da yawan mu mun dauka suratu yasin wata sura ce ta kwana kwana wata sura ce ta mugunta ta keta wata sura ce ta zalunci wata sura ce ta daukar fansa shi yasa motsi kadan sai a ce an masa yasin an ja mai yatsun har ma mu a gargajiyance mukan kasa yatsun ɗin iri daban-daban a ce akwai yatsun mai kuli-kuli ita ana karanta ta ana ko dai sadaka da kuli-kuli ko ana taunawa to wannan yatsun ce mai kuli-kuli akwai yatsun mai barkono sai a yi carbi na barkono ana karanta yatsun ana jan barkonon wai ta fi zafi in ta tafi inda aka tura ta akwai yasin mai langa na san kun san langa wani wasa na yara da suke makale kafa suna dingisawa to ita in za a karanta ta ma wai sai an yi langa an rike kafa daya to duk wanda kaiwa ma'ana ya nakasa ya zama gurgu ko makamancin haka to ya ɗan uwa bayan Allah Allah bai saukar da wani aya ko wata sura ta Qur'ani dan a cuci wani da ita ba shi Qur'ani dukkanin sa waraka ne وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نعم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء duk waɗannan ayoyin da Allah ya karanto mana ubangiji yana cewa shi fa qur'ani waraka ne shi fa qur'ani waraka ne to amma duk abin da ake yi da sunan suratu yasin za ku ga cuta ne kaga kishiyar waraka ce kenan duk mutumin da ya karanta maka wata aya a madadin ka samu lafiya sai ka samu rashin lafiya wannan cuta ya tsora maka ko kuma waraka waye ma cuta ne to shi kuma qur'ani waraka ne to wannan zai nuna maka duk wanda aka ce an masa yasin wata cuta ta same shi to wannan yasin din ba yasin din Allah bace ƙarya ne wani surkulla aka yi da siddabaru aka hada da yasin ita yasin warkarwa take ba ta cutarwa da haka ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku wa shifa'un lima fi suduri da warkar da cututtukan zuciya wanda shine ƙur'ani kuma ubangiji yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa na daga abin abinda waraka ne da jin kai ga mu'minai wala yazidu adh illa khasara amma kafirai ba abinda ƙur'ani ke kara musu sai hasara da tabewa dan in sun yin imani da shi to hasarar su sai ta karu to haka nan ubangiji subhanahu wataala yace qul huwa lil ladina amanu hudan wa Shifa. ulka ce da su huwa shi qur'ani lillazina amanu ga wanda suka yi imani hudan shiriya ne wa shifa'un kuma waraka ne da haka duk wanda aka yi karantawa yasin wata cuta ta same shi to ya yadda ba yasin din qur'ani aka karanta ba ko da an fake da yasin to an yi wani wurdin aljani ko an yi wani surkulle ko an yi wani saddabaru domin shi qur'ani babu cutarwa a cikinsa sai dai warkarwa ina fatan fahimci wannan to sannan abu na biyu da zan gaya mana dangane da suratu yasin akwai da yawan mutane da suke karanta wa mamatansu suratu yasin idan aka yi mutuwa kafin a yi wa gawa su tira a je a kai ta makwancinta to sai an karanta suratu yasin aya da biyu nan wasu ma za ka ga har a jikin likafani sai sun rubuce ta duka sai a naɗe mamaci da ita to wannan hadisai sun zo da wannan amma duk ba su inganta ba suna cin karo da hadisai ingatattu da manzo Allah ya ce asri'u janaza ku gaggawar yin jana'iza manzo Allah ya ce fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu ilayhi domin in mutumin kirki ne ya mutu to alheri za ku kai shi gare shi duk daɗin da mutum yake ji a duniya in ya mutu in dan aljanna ne wannan kabarin da kuke gani ya fi masa gidansa mai AC daɗi matsala kawai ya zama ba mumini ba in ko ba mumini ba ne to duk daɗin da yake ji duk wahalar kai da yake shi a duniya wallahi in kuka sa shi a wannan kabarin sai ya gwammace da ma kun bar shi a duniya ko da a cikin wuta ne ta duniya to da haka shi yasa manzo Allah yake in an yi mutuwa ai maza maza a kai mamaci kabarin sa domin in mutumin kirki ne to duk jinkirin da kuke masa shi ta yake ku yi sauri ku kai ni in huta ku yi sauri ku kai ni inda zan shakata shine Allah madaukin sarki yake fa amma in kana min ashabihi in kana min al-muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين وبنجي يكفى من قبري جدابي دم أبو تن قبري ya ce fa'amma in kana minal muƙarrabi idan bawa wanda ya mutu yana daga cikin bayi na kusa da Allah ta fuskar imani da aiki na gari to kabarin safarauhun ko mutuwar safarauhun hutu ce gare shi wa raihanin kuma kanshi zai rinka yi wa jannatu na'imin kuma aljannan ni'ima tana nan tana jiransa Allah ka sa mu ciki da rahamarka muqarrabina sune kololuwar bayin Allah annabawa suna cikin muqarrabin sahabbai suna cikin muqarrabin to akwai waɗanda su kuma ba su kai su ba to amma duk da haka su din ma mutuwa alheri ce gare su kabari hutu ne shine sai Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin in kuma wanda ya mutun darajarsa bata kai first class ba bata kai irin ta annabawa ba kasa kasa yake da su fa salamun laka min ashabil yamin kai ma amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai dan hannun dama ma'ana kai ma mutuwa ba hasara bace gare ka kabari ba azaba bane gare ka hutu ne a gare ka amma wa amma in kana min al-mukazzibin ad-dallin amma in ko wanda ya mutu yana cikin masu ƙaryata Allah masu ƙaryata manzon Allah masu ƙaryata Qur'ani dallin batatu fa nuzulun min hamim masaukin da zai sauka cikin sa kabarin sa kenan min hamimin wani bangare ne na hucin wutar jahannama wanda kalmar hamim ana faɗarta ana nufin abin da yake kusa da kusa da kai kusa da kusa da kai kamar masoyinka na kusa ana ce da shi sadiqun hamim aboki na kusa to amma a nan Allah ya ƙulla kusanci da alaƙa da 'yan wuta da azaba shi yasa ya kira ta da hamim gare su an gane ko da ka za ka sauka sauka cikin azaba wal billah sauka ta kusa da kusa kamar irin kusancin aboki da aboki na shakuwa amma kuma kai ba ka san wannan kusancin kuma ya zame maka dole baka da yadda ka iya da shi wa tasliyatu jahim kuma akwai rarashi irin na wutar jahannama wal iyazu billah a ce da wuta za a rarrashi mutum wanda wani irin rarashi ne to malamai suka ce Allah ya amfani da kalmar rarashi ne anan dan bakanta musu da gaya musu bakar magana mana in akwai abin da za a rarrashi kafuri da shi ko mutumin banza da shi in ya mutu to sai dai fa wutar jahannama ba wai ruwan sanyi ba ba wai inuwa mai sanyi ba ba wai sanyin AC ba a'a sai dai wuta to kaga duk lokacin da rarrashi ya zama na wuta ne wal iyazu billah wannan rarrashi bai yi dadi ba shi yasa manzo Allah yace al qabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran shi kabari dayan biyu ne ko dai zama dausayi irin na aljanna ko ya zama rami fako matattara azaba irin ta wuta to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin wayancan ayoyi na suratul waqi'a to da haka idan mutum ya mutu aka ce za a tsaya sai an karanta masa suratu ya sun sannan a kai shi kabari to kaga in mutumin kirki ne kuna jinkirta masa ya je ya shiga rahama da jin kai na Allah to wannan kuma ba abin so bane ba kamar ke ce yanzu kin gama jin yunwaki sai aka zo aka sauke abinci sai aka tsaya ana ta bata miki lokaci kafin a baki kici za ki ji sai ki ji kamar ki wafta da karfi ko da abin da ake kara miki din nan fa wani abu ne na karawa abincin daɗi yanzu idan mutum ya gama yana jin yunwa sai aka zo aka zuba masa shinkafa aka zuba miya aka zuba nama sai aka ce to dan tsaya a yanka salak a sa salak kirim a shi ta wannan salak kirim ko ba shi ya ci abincinsa kawai to kamar haka ne in mutum ya mutu yana kallo rahamar da take cikin aljanna ba abin da ke gabansa kawai a kai shi shi yasa manzo Allah yake kar ku gaggawa ga mamaci da zaran ya mutu ku maza ku shirya shi ku kai shi kabarinsa in mutumin kirki ne Allah Allah yake ya tafi to in kuma mutumin banza ne fa dan me za ku bar shi a cikin ku yana muku doyi ko da ba ku jin doyi ka taba ganin mutumin da ya kashi yace a jira sai nan minti biyar sannan a wanke ko awa daya ai da kayi kashi daga jikinka ya fita amma Allah Allah kake ka rabu da shi to haka fa gawa take in ta mutumin banza doyi ne baka sani ba kai maza maza ka rabu da shi shine zaman lafiyarka da haka manzo Allah yake wa in taku ghaira zalika in gawa ba ta mutumin kirki ba ce. fa sharrun tabaunahu an riqabikum sharri ne kuke sauke wa nauyin ku kuma maza ku je ku kai shi je tarar da abin da ya aikata to dan haka karanta suratu yasin bayan an yi mutuwa ko a tsaya sai an rubuta a ma anzalallahu bihi min sultan Allah bai ce ba hadisan da suka faɗi a yi ba su inganta ba kuma suna cin karo da umarnin da annabi ya cikin hadisi ingantacce na ai gaggawa kai mamaci kabarinsa da haka ya uwa a nan ya kamata mu faɗi wannan domin a fahimta to sannan ya sun tana da wani laƙabi wani take wani title da ake gaya mata ana ce da ita qalbul qur'an zuciyar alqur'ani ka kalli jikin mutum ka kalli tasirin zuciya a gangar jiki ya yake zuciya ita ce mafi haɗarin gaba a jikin ɗan adam ta yadda in ta kamu da ciwo to jiki ya daina zaman lafiya har abada shi yasa ciwon da ya fi saurin kashe ɗan adam shine heart attack ciwon zuciya kuma sannan zuciya ita ke da tasirin juya dukkanin gangan jiki kamar yadda manzo Allah ya faɗa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb a jikin jiki akwai wata ɗaya tsoka ɗaya ƙarama amma ita ce kamar sitiyari a jikin mota sai inda ta juya duk girman mota zai juya duk inda kaga ɗan adam ya juya to nan zuciyarsa ta karkata shi yasa ma aka kira zuciya da kalbu kalbu minat duk juyawa, saboda zuciya ita take juya gangan jiki manzo Allah in ta gyaru jiki zai gyaru in ta lalace jiki zai lalace to qur'ani in akwai wani abu wanda tasirinsa a cikinsa ya kai a kira shi da zuciya to suratu ya ce kamar yadda dukkan sauran surori za su samu kowace tana da lakabinta akwai arusa alkur'an amaran qur'ani guda biyu waɗanne surori ake musu kirari da amaran qur'ani bakara da ali imran ma'ana darajar su da martabarsu da yadda ake ɗokinsu, kamar yadda ake ɗokin amarya ne in an yi ta to haka kowace sura za ka samu akwai lakabinta suratu fatiha fatihatul kitab suratul fatiha kenan ana kiranta da suna ummul kitab fatihatul kitab saba'ul masani da ire-iren wannan bayan bismillah alaran ma ya karanta mana farkon wannan sura amma zan so ya maimaita mana bismillahir rahmanir rahim hmm. ya والقرآن الهجير إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Allah maɗaukacin sarki bayan bismillah sai ce ya sin kun ga da ya'un da sinun ne harufa ne guda biyu sai dai kawai a wajen rubutu sahabbai sun haɗa su yanzu in na ce da ke rubuta min ya'un za ki rubuta ta ita kadai haka in nace rubuta min sinun zaki rubuta min ita ita kadai amma ta sun din qur'ani ba raba su ake ba hada su ake ya'un din tamanni da jikin sinun din kamar yadda na faɗa akwai waɗansu surori na alqur'ani guda 29 Allah ya buɗe su da haruffa waɗanda ake kira da alhuruful muqatta'a haruffa yankakku ko haruffa baƙaƙe kamar yadda muke faɗa kurman baƙi a Hausa waɗannan surori guda 29 ne cikin sha 114 sun tana daga cikinsu abinda za mu lura da shi mafi kyau shi ne adadin haruffan da aka buɗe ire-iren waɗannan surori ɗin da su wasu surorin za ku ga da harafi ɗaiɗai aka buɗe su kamar ƙaf kamar fad kamar nun an gane ko waɗansu kuma an buɗe su da harufa biyu abin haka ya fara da ɗaya ya ci gaba kamar irin su yasin ɗin kamar irin su guda biyar kamar irin su ɓaha daga ɓa'un ce da ha'un waɗansu da harufa uku uku kamar alif lamim da irin su alif lam ra waɗansu hurhudu alif lam mim sad an gane ko waɗansu biyar biyar kamar alif kaf ha ayyun sad wannan shida ne kamar ha ayyun sin qaf to kololuwar adadin ya tike ne a harafi shida daga nan kuma sai ƙasa sai masu hudu sai masu uku sai masu biyu sai masu ɗaya. duk waɗannan harufan malamai sun yi saɓani akan ma'anoninsu waɗansu su ce wasu sunayen Allah ne ya yi rumus ya kawo su in short note ya kawo su a taƙaice kamar waɗansu su ce ya ɗin tana nufin ya rahim kaga ya ɗin ta ne dace sin ɗin kuma tana nufin sani ko wani abu makamancin haka sani suna ne daga cikin sunayen Allah kuma sifa ce daga cikin sifofinsa waɗansu malaman su faɗa kishiya haka waɗansu malaman sun ce a duk wata sura da aka buɗe ta da irin waɗannan haruffan to sunan suran ne yanzu kamar nan ba mun ce suratu yasin ba kaga sunan suran ne kenan waɗansu su ce a'a yasin sunan annabi muhammad ne anan kamar yadda suka faɗa a ɗaha suka ce ɗaha ai suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma za ku ga har mu a hausa muna faɗa muhammadu ɗaha akwai wanda za a sa masa muhammad akwai wanda za a kira shi kawai ɗaha ɗin akwai wani malami da aka yi duk da mulhidi ne a ƙasar misira ɗaha hussein da aka larabawa suna sa suna ɗaha suka ce asalinsa ɗahir ne sai a taƙaice shi a madadin a kawo shi in full sai a kawo shi in short sai a ce ɗaha a madadin ɗahir to haka nan yasin wasu suka ce yasin sunan annabi ne ana nufin ali yasin kamar yadda a cikin suratul safat Allah ya ce salamun ala ali da suka ce suna ne daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana mafi inganci ya ɗan uwa shine abin da sayyidina abubakar ya faɗa umar ya faɗa usman ya faɗa ali ya faɗa duk kulafa'ul arba'a din nan wanda su suka fi kowa kusanci da annabi da sanin sa suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kadai ya bar wa kansa sanin me yake nufi da wannan wasu malaman kamar yadda na faɗa a baya zan maimaita sukan ce sunayen Allah ne amma ya kawo su a dunkule a ɓoye bai faɗi ma'anarsu ba domin suka ce a cikin kowane littafi da Allah ya taɓa saukarwa to akwai wani sunansa da ya sa ya ɓoye wa kowa sanin ma'anarsa ya bar wa kansa saninsa shine sirrikan Allah a cikin littattafansa to mu wuce wannan a gurguje sai ubangiji ya ce wal qur'anil hakim na rantsi da qur'ani mai hikima wawul din nan ta wal qur'ani wawul qasmi ke rantsuwa take nufi kamar kai ne ka ce wallahi wawun din kaga ta rantsuwa ce Allahu kuma ismul jalala shine al ismul muqsamu bihi sunan da ake rantsuwar da shi to wannan ya nuna kenan ana rantsuwa da qur'ani Allah ma da kansa yayi wal qur'anil hakim Allah ya rantsi da alqur'ani mai hikima tare da cewa mun ce Allah ya rantse da Qur'ani ba yana nufin duk abin da Allah ya rantse da shi mu ma za mu rantse da shi ba amma akwai abin da Allah zai iya rantsewa da shi mu ma za mu iya amma akwai abin da shi kadai zai iya rantsewa da shi mu ba za mu iya ba yanzu duk wani abin da ba shi Allah ba mu ba za mu iya rantsewa da shi ba amma shi Allah zai iya rantsewa da shi domin ka'idar inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah yana yin abin da ya ga dama shi ba a ce masa danne kun ga Allah ya rantse da lokuta ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da taurari wa washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ya rantse da wuni wan hari ya rantse da taurari wan najmi ya rantse da hantsi wa duha ya rantse da dare wal laili amma ke yanzu ba za ki zo ki ce na rantse da rana na rantse da wata idan mutum ya haka yayi shirka duk da shirka ce karama ba ta kai ga fita daga musulunci ba da kayi ta in ka tana sai ka ce la ilaha illallah shine kafarata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nasu la tahliku bi abaikum man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut hadisin bukhari da muslim hadisin umar larabawa da kafin zuwan musulunci cikin rantsan da suke mutum yana rantsuwa da babansa yace wallahi ko yace wa abi na rantse da babana sai na umar yake wata rana ne irin wannan rantsuwar a gaban annabi sai manzo Allah ya ja kunne na yake kar mu sake rantsuwa sai da Allah duk wanda zai rantsa in ba da Allah ba kar yayi ba a rantsewa da annabi duk da matsayin annabi ba a rantsewa da ka'aba duk da matsayin ka'aba sai dai da ubangijin ka'aba sai dai da ubangijin annabi in ka ce wa rabbin nabi kayi daidai wa rabbil ka'aba kayi daidai amma ba cewa na rantse da annabi wal iyazu billah na rantse da ka'aba ba a faɗa haramun ne shirka ce amma karamar shirka ba ta kai ta fitar da mutum daga musulunci ba da yawan mutane sun yi sakaci irin waɗannan rantsarantsa sun kama bakinsu wani ma za ka ji a rantse da aradu ya rantse da kwaran fata ya rantse da tannatsa ya rantse da mai alfarma sarkin musulmi ya rantse da shehun barno duk ana yi a da a kasar mu kafin zuwan ilimi wata mata ta karkare ta ce na rantse da mai gidana saboda ita a wajenta mai gidanta shine kolin koli kuma ta yi gaskiya amma ba a rantsuwa ba mace ta ɗauki mijinta shine sama da komai a wajenta wannan daidai ne ina fata an gane amma ba ana nufin kuma ta rantse da shi ba to abin da yasa na ce za mu iya rantsewa da ƙur'ani domin shi ƙur'ani magana Allah ce da magana da mai magana duk abu ɗaya ne domin ƙur'ani magana Allah ce maganar Allah sifar Allah ce da sifa da mai sifa duk abu ɗaya ne shi yasa ya halatta kai ma ka rantse da ƙur'ani yanzu da zaki ce alƙur'an ai muna irin wannan rantsuwar a Hausa yara suna cewa alƙur'anin ubangiji wannan rantsuwa ce daidai shi yasa za ku ga a kotunan mu ma wani lokaci in za a ce mutum ya rantse sai a ce rataye ne ƙur'ani saboda ana rantsuwa da ƙur'ani wannan ba laifi ba ne malamai suka ce ba sai ƙur'ani ba duk sauran littattafan Allah ma sifofinsa ne domin maganganunsa ne ana iya rantsuwa da su yanzu da kirista zai ce na rantse da bible ya yi daidai a nan da ya kuskure ba ko ba kirista ba kai musulmi ka ce na rantse da linjila ba laifi ba ne na rantse da attaura ba laifi ba ne domin duk littattafan Allah ne maganganunsa ne sifofinsa ne to sannan sai Allah ya sifanta alƙur'ani da mai hikima domin in dai fasahar magana ce a faɗa maka ka fahimta dalla-dalla to babu abin da ya kai ƙur'ani mutum ko dutse ne wajen rashin fahimta da gidajenci in dai za a yi masa bayanin ƙur'ani sai ya fahimta sai dai ya yadda domin in ji ya zama dole ba yadda ba ta zama dole ba in dai ka ga ana yi maka bayanin ƙur'ani ba ka ganewa to matsalar ɗayan biyu ce ba daga ƙur'anin ba ne ko dai daga kai ne ko kuma daga shi ne bayanin ne domin wani lokaci da ne wa mutum yawa a zuciya ai ta gaya masa qur'ani amma ba zai fahimta ba shine Allah yake afala yatadabbaruna alqur'ana am afala yatadabbaruna alqur'an hmm. afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubina qadaluha Allah yake afala yatadabbaruna alqur'an wai su ba za su lura da qur'ani bane am ala qulubin aqfaluha ko ko zukatan su an sa kwado ne an rufe eh amsa shi ne. Zukatansu an sa kwado an rufe me ya da? saboda saban bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ubangiji ya ce bal bari dai ɗaba Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu ne alheri baya shiga saƙon gaskiya baya shiga bi kufrihim sakamakon kafircin su fala yu'minuna illa qalilan da ka yasa zaka ga basu fiye yadda ba sai dan kankan sai ɗaya kadan a magana goma da qur'ani zai gaya musu bai fi yadda da ɗaya ba to cewa ba su yadda da yawa ba ko ba su yadda da duka ba matsalar daga magana ce ko daga su daga su ne in sun ga gaskiya ba sa yi mata kallo na tsanaki kallo na imani in sun jima ba sa ji na fahimta ji na shari'a wa in yarau sabilar rushidi فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأن انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين الله يتي ساصرف ده سنزن كور ان اياتيا daga ayoyina na la yu'minuna biha allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al haqqi wadanda suke girman kai a ban ƙasa ba tare da gaskiya ba ba tare da cancanta ba girman kai shi ne ƙin karɓar gaskiya da raina mutane kamar da manzo Allah ya fassara to duk mutumin da yake da wannan ɗabi'a Allah ya ce ba zan taɓa bari ya fahimci Qur'ani ba wa in kulla ayatin la yu'minu biha duk ayar da zai gani ta Qur'ani a madadin ya yarda da ita sai ya ki yadda da ita to kaga matsalar ba daga ayar bace daga shi ne laifinsa ya ja masa haka wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila ko ya ga ga hanyar daidai ba zai bi ba matsalar ba daga hanyar bace daga shi mai bin hanyar ne sabansa na zuci yasa Allah ya fushi da shi shi ko Allah ya fushi da kai ba yadda za ka yi ka dace ga datan kana gani amma ba za ka bu ba wa in yara sabila ya ghayyi yattakhidhuhu sabila amma in ya ga hanyar bata to kuma sai ya kama ta domin wannan ita ce daidai da shi dalika bi annahum kanu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ubangiji ce abin da ya sa muka yi masa haka saboda sun ta ayoyin mu kuma sun rafkana gaburar su da ka qur'ani littafi ne mai hikima littafi ne mai azanci littafi ne da kowa in an gaya masa yana da daidai da ya fahimta in dai ba matsala ke gare shi ba ko kuma shi ne bayanin ne yake da matsala domin zai iya yiwa Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimi amma kuma bai baka fasahar maganar isar da sako ba shi yasa annabi Musa yana da ilimi amma bai da fasahar maganar isar da saƙo irin ta ɗan uwansa haruna shi yasa ya ce ya Allah in za ka aike ni haɗa ni da haruna don ya fi ni fasahar magana annabi musa ya ce wa aki haruna ya Allah ɗan uwana haruna huwa afsahu minni lisanan ya fi ni azancin magana ba ya fi ni ilimi ba musa ya fi haruna ilimi amma magana a fahimta a minti biyar haruna zai yi magana da musa sai minti goma baka gane shi ba wanda kuma baiwa ce Allah yake ba wanda ya so cikin bayi ilimi daban iya isar da sakon ilimin kuma wani abu ne na daban to da haka ya yan uwa mu fahimci wannan wata matsalar kuma ba wai a fasahar magana ba bace a'a shi malamin da yake cewa a yin ne shi ma bai yi ba to lokacin da baka yi abu ba kuma kake cewa mutane su yi abu ba za ma su fahimce ka ba ballanta nasu yi domin su ɗabi'ar mutane kullum kana faɗa ne suna auna ka idan ka ce ai gabas suka ga kayi yamma to ba za ma su fahimci zancen ka ba kwarkwata sun san hauka kake yi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ta'amuruna nasa a nasa bil birri wa anfusakum wa antum al-kitab hmm. Allah ce yanzu ku rinka cewa mutane su yi daidai amma kuma ku ba ku yi alhalin kuna karantar da littafi ko kuna karanta shi afala ta girin ba ku da hankali ne ma'ana rashin cikar hankali ne ka cewa na yi daidai kai kuma ka ƙi يا أيها الذين آمنوا hulu, na ما ta faru. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku inda suka imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fadar abin da kuma ba ku aikatawa kabura maqatan inda Allah ku sani babban laifi ne a wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna ku rinka fada abin da ku ba ku aikatawa da haka yanzu ko da uwa ce tace da ta yi kaza sai ya ga bata yi ba yace ai ke ba baki ba kuma sai ya ki kuma karamin yaro amma sai ya fahimci haka ya fahimci cewa abin da kika akwai kuskure amma in kina so ƴaƴanki su yi abu wani abun ma ba sai kin gaya musu ba tashi da kanki ki yi sai kiga ga yaranki suna yi in kika ce wani me yasa kai kaza sai ce ai ke ma na ga kin yi ke ma na ga kin yi bari ba ku wani labari a takaice mu rufe da shi wani mutum ne yake shan giya to amma yana da dabara in ya sha giyar sai ya kokari ya mallaki kansa ba zai yi maye da timbele a cikin mutane ba sai ya koma gida in ya koma gida a uwar ɗaki ɗakin matarsa a nan yake marisa sai ta kewayawa yana buhun mota jiyin mota ashe ɗansa ƙarami yana gani Shi nan wata rana sai aka zo ɗaura aure a maƙotan gidansu sai yaron ya fito yana ta jiyin mota jiyin mota akai akai a hana shi kai wani wai za a ce sai ce haka baba yake yi sanadiyar shiryar babansa kenan ya daina shan giya abin da ya ɓoye a ɗaki ɗansa ya gani ya fito ya tona masa asiri a waje kuma wannan sai ya zame masa alheri a ƙarshe zame masa sanadiyar shirya bari in ƙara muku da wani labarin takaitacce wani mutum ne yake dukan matarsa da ta yi masa laifi zai ɗauko bulala ya zane ta a gaban 'ya'yanta to ana nan ana nan yana da uwa uwarsa sai ta tsufa a ƙauye ba mai kula da ita sai ya ɗauko ta sai ya kawo ta binni sai ya aje ta a ɗaki a gidansa to ita kuma uwar sai take wa ɗansa ƙarami wasa tana cewa mijina mijina kun san ai kaka tana cewa jika miji ko to shikenan wata rana ita ciwon kafa take ko tashi ba ta iyawa wata rana sai ɗan nan nasa ɗan ƙarami sai ya ɗauko bulala ya shiga ɗakin tsohuwa ya rinka zula mata bulala sai aka ji tsohuwa tana ta ihu aka shigo me faru uban sai ce kai wani baka da hankali ne sai ce ai matata ce kai ma ba kana dukan matarka ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta insha Allah mun tsaya aya ta biki wannan sura mai albarka a darasin gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh